bismillahir rahmanir rahim amma ba'd abubuwan da suke lalata wa mutum azumi abubuwan da suke bata azumi mufsidatu sau da su kamar haka ci da sha da gangan da aka ce da gangan kenan inda mantawa yayi sai ya ci ko ya sha azumin sa bai warware ba azumin sa bai lalace ba ci ko sha to abinda kuma ya zama a madadin cin ko sha yaya mutum ne ya dauki wani fefa ko ya ɗauki wani tawul sai ya lankwame shi ya haɗiye shi shin azuminsa ya warware eh azuminsa ya warware saboda ya cinye shi ya haɗiye wannan abin ko da kuwa zai cutar da shi ko da abin da ya haɗiye ba shi da wani amfani a jikinsa to lalle ya ɓata masa azumi mutum ne ya sha giya azuminsa ya ɓaci yi azuminsa ya ɓaci shin akwai mai hankali ma da zai sha giya kai an gabatar da giya din nan wa dabbobi ma suka ki walla. wallah shin akwai mai hankalin da zai sha giya mai hankali a'a babu wanda zai sha giya mahaukaci ba ya fi shi tayi allurai da ake sawa a jikin mutum wadda ake saka abinci a cikin su eh wannan yana nan a madadin ci ne da sha dan haka suna warware azumi ruwa da ake sawa majinyaci sa masa ruwa ya zo asibiti to lallai shi ma ya karya masa azumi saboda duka waɗannan suna tsayawa a madadin ci ne da sha ko bai ci ba in aka sa masa wannan zai zauna lafiya to amma da mutum ne zai yi allura don rage raɗaɗi na wata cuta da ta dame shi shin wannan ɗin allurar rage raɗaɗi daidai yake da ci da sha a'a azuminsa bai warware ba ya ɗiga wani ɗigon magani a idonsa har ma ya ji makakinsa a makogoronsa azuminsa ya warware ko bai warware ba yan uwana wanda ya san amsa wani ya daga hannu a azumin sa bai warware ba a to shin ka taba ganin wani ne da ya so ya ci ko ya sha ya ya sha sai ya zuba abin da zai sha din ta cikin idonsa ko ta cikin sa kenan ababin da ake digawa ta kunni ko ta ido ba sa karyawa mutum azumi ko da ku mutum ya ji makakin su a sa zauna ci da sha ko abin da ya gudana a magudanan ci da sha ko abin da ya tsaya a matsayin ci da sha duk wannan suna warware azumi don haka abinda za a diga a ido ko kuma allura don rage raɗaɗi wannan ba sa tasiri ba sa karya azumi saduwa jima'i yana karya azumi yin amai da gangan yana karya azumi abinda ake kiransa istimna wato fitar da mani da gangan yana karya azumi wannan kuma sai ya sa muka gane cewa da zai yi mafarki ya yi barci sai ya yi mafarki sai mani ya fito azumin sa bai warware ba haka yin kaho shi ma yana warware azumi wallahu ta'ala a'lam